mutane suka ce mu suna son dalili kun sani sai ba yin aure babu shaidu ina da shaidu kuma ina da dalilai na amma ku yi haƙuri ina ba ku komai kaɗan kaɗan ne domin akwai wata diramar da na shirya ta kuma diraman nan za a saki sautiyoyi za ku ji ta in ba ku kuma dalili da tarihi da komai dalili iya waje na. ku tsaya ku saurara duka yau ku ji abin da yake faruwa wannan satin duka ko kuma wannan watan duka tiktok ɗin nan zancen nan zai rinka yi ku rubuta ku ajiye kun ga har yanzu ba abin da aka saki amma za a saki kuma ku kwanda kwanan zancen ku ku rubuta zancen nan ku ajiye he an ƙare duka zan ba ku dalilin amma ku tabbatar na ce muku mezol na aure ta kuma yaren makiyanta ta zama to mata